yi shekara takwas a kan mulki, magajinka Masari shi ma ya yi takwas kafin ya kammala a 2023. Shin koya za ka kwatanta ƙwazonsa ta fuskar ayyukan raya ƙasa? To ai gaskiya ba na iya kwatanta abin da ya yi saboda gaskiya ba ni cikin harkar gwamnatin lokacin kuma ba ban san abin da suke. Amma kai ɗan jihar Katsina ne kuma ka ga eh, da abubuwan da aka yi. to ai abin da zan gani daban yake da abin da mutanen gari za su gani su mutanen jihar katsina su za su baki ba a san abin da suka gani to mi magana akan abin da kai ka gani to me na gani na ya shekara takwas Allah ya bashi iko ya shekara takwas kuma shi ma ya gama ta bangaren ayyukan da aka yi na raya ƙasa me zaka ce akai kana ganin sun gamsar ko kuwa ni ba ni ne wanda zaki tambaya ko aikin da aka katsa sun gamsu ba ni office mutanen katsa zaki tambaya ayyukan da shema muku kun gamsu wanda misali muku kun gamsu can zaki samu ansa to ai shi ma shi ma dan katsina ne eh, ai shi ma dan katsina amma ba katsina ke sanna ba yawanci tun da bar office na fi zama Kaduna ko Abuja kin ga kenan akwai abubuwa da yawa da za a katsina ban san su ba in na ce zan yi magana kansu ban ci misalin adalci ba ba mu ji haka tsana adalci da al'ummata